Wata kotu da ke zamanta a Kwantagora ta jihar nijan tarayyar Najeriya ta yanke hukuncin ɗaurin shekaru bakwai tare da biyan tarar naira dubu saba'in ga wasu matasa guda biyu da suka yi ma yarinyar nan Aisha fyaɗe bayan da suka bata ƙwayoyin bugarwa a can Kwantagoran a watannin da suka gabata. Alƙalin kotun mai shari'a Tanko Waziri ya yanke hukuncin ɗaurin shekaru biyar ga Ahmad Zakari tare da tarar Naira dubu hamsin a matsayinsa na wanda kotun ta samu da laifin fyaɗan, yayin da shi kuma ɗayan matashi Rufa'i Ahmad ya samu hukuncin ɗaurin shekaru biyu tare da biyan tarar Naira dubu ashirin a matsayin wanda ya taimaka aka tafka wannan laifi. Barista AM Sarkin Daji shi ne lauyan ƙungiyar lauyoyi mata da ke kare wannan yarinya Aisha ga abin da yake cewa akan wannan hukuncin. Eto eh hukunci zan ce kotu ta yi amfani da hujjoji da dama. Eh, na farko na san mutane ba irin hukuncin da suka so ba kenan. To amma duk yanda ka so a bushe ta shari'a tana da hanyoyi da take wajen walwala matsala. Eh, ga kuma an yi la'akari da shekarunsu, an yi la'akari kuma da kasancewa cewa ba su shine farko gare su eh, tunda dai hukuncin kotu ne ba abin da zamu ce dole mu ce ba komai na'am duka hukuncin nan duka za su yi ba zaɓi a ba zaɓi ai yana yiwuwa haka na dan a tsawaita a dan sa musu tsanani na'am da wayanda ke da niyya aikata wannan laihin nan gaba to amma a nashi gefen mahaifin wannan yarinya Aisha Malam Muhammadu Rabi'u ya ce hukuncin ya zo mashi da bazata. Ni ka tsammanin da na yi dai abin ya dan wuce haka. wajen an yi adalci da wuce haka ba tun da haka din ya tsaya abin da dai suka gani ya yi daidai inda da ni da su da yaron nan da yarinyar nan duka dai hakkin kowa na kamar wuyan su ne a halin da ake ciki dai waɗannan yara matasa sun ce sun gamsu da hukuncin da aka yanke masu in ji lauyansu barista muhammad shehu kagara shi alƙalin da yanke hukuncin ya ga abin da ya yi ya bi tsarin shari'a kuma ya yi adalci shi kenan mun bar mu allah sauran lamari yayi akwai masu tunanin hukuncin nan ya yi kaɗan ganin dokar da majalisar dokokin Niger ta samar na ɗaurin shekaru 25 a me za ka ce inda kana bin sawun sharhu da aka yi na baya ai akwai wani hukunci da aka yanke baya akan wani dattijo shekaru da dama kuma ya yi ma yarinya yar shekara tara fyaɗe amma aka yi manke mai hukuncin shekara hudu a gidan tsaro. A yanzu dai wannan yarinya Aisha Muhammadu Rabi'u ta samu lafiya tana ci gaba da karatunta. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.